Assalamu alaikum masu saurare. Yau Allah ya kamu babban kasuwan Bauchi wanda yake ake ce da ita lawal Kuma muda din tun da yake wuri-wuri ne. Na musamman yau na zo wuri ne wanda yake ake kira da sunan a layin 'yan ƙauye. To domin sanin ina manufa a ina ne ta samu wannan suna layin 'yan ƙauye 'yan ƙauyen ne kawai suke harkansu ko kuma dai suna ce kawai da ya bata to amma domin sanin yadda al'amuran ya faro ina tare da shi shugaban 'yan kasuwan mu da lawal gaba kiɗa a nan garin bauchi to da fari zan so ya gabatar da kansa kuma sai ya dan mana bayanin yadda wannan kasuwa ka ko kuma sashi aka sa mata layin yan kauye to chairman ka gabatar da kanka to da farko suna na bala mai kaji shugaban babbar wannan kasuwa ta mu da lawal wadda take tumbin giwa a jihar bauchi wadda kusan kirarinta a nan jihar bauchi shine kamar kano ne ko da mai ka zo an fika domin ita wannan kasuwa babu abin da bata kulla ba ko me da ka sani dukkan wani abin da ka san dan adam yana rayuwa da shi to a wannan kasuwa mun tare da shi muna da shi eh. to shi yasa kamar yadda ka faɗa eh. wannan layi da muka zo layi da aka yi ake yin layin yan kawai to layuka ne kala daban-daban muna da su kala daban-daban a wannan kasuwa wato musamman da ko kafin ta inganta haka yan kawai ne suke zuwa su baje ka kayayyakinsu na sayar da saidawa ko kuma dai ta ina ma ka sa mata wannan dalili babban dalilin da ya sa kaji ake kiran wannan layi da suna layi an kawai ba komai bane shi yasa duk wani abu na da kasan dan adam a kasar hausa yake tasarrafi da shi to ana samun sa a wannan layi to wannan dalili shi yasa duk wanda ya zo ya sa sunan kawai ya bi su kasancewar duk wani abun da ka sani a kasar hausa ana amfani da shi in ka zo za ka same shi a wannan guri bulugari ne a kanwa ne eh, eh, daddawa ka duk wani abin da ka san tsamiya ma duk ka me da ka sani in ka zo nan layin zaka zo ka same shi eh. sa kai tsaye kai ake ce masa layin yan kauye ba wai yan kauyen bane dan eh. maraya ne tantar a ciki amma kuma saboda yanayin kayayyakin da suke sayarwa eh. Ya sa kawai layin aka mai da shi zuwa layin yan kauye to anan dai kamar yadda na gani kamar yadda shi kuma chama ya so magana ga kaya iri-iri wanda yake daga sosan karfe ne wukake wasu mara su lauje da wasu irin kayayyaki dai Allah ga ta to ga dai shagon kan nan shin ko za ka bani bayanin wannan irin harka taka assalamu alaikum suna alhaji yahya idris dalilin wannan kamar da ciyaman namu yake magana kan layin yan ƙauye mafi yawancin kayan ina zuwa daga ƙauyuka ne to alhamdulillah kayayyakin da duk suna akwai rariya akwai kayan abin akwai su dutsen nika su kurfo su muciya su tsintsiyen share sama su jakka gana masu go su mara su abin da na mm, hayaki akwai tsintsiya akwai lalle akwai sa'an kwando na ragaya duk dai abubuwan su bulogari akwai su kwariya duk akwai nasewa bari in samu mai wannan kaman baba salamu alaikum ka sannu baba lafiya lo ga sifar na ga fa kawai wallahi ga kaya wato abin da ake cewa hatsin mai bara eh. kala kala ga su ne eh, kamar baba ya kai shekara nawa yana wannan aiki ka kai shekara talatin da biyar yawa eh. to ga sunan ko da kamar bayanin abubuwan da yake saidawa wannan ina sai da tsamiya ina sai da zobo kuma ga kubewa kuma ga tsamiya tsohuwar tsamiya da sabuwa ga kuma bagaruwa wannan sunan ta bagaruwa wannan kuma kaikayi ne eh, wancan kuma zobo ne farin zobo eh, bakin zobo daban farin zobo daban eh, duka ana samu a nan wancan abu menene ba kanya ba ne da na gan shi kamar magariya ne ko magariya ne akwai magariya akwai aduwa aduwa duk ana samu kuma akwai ganyen magaryan gaba daya eh. ana samu eh, wanda ake bukata na magani eh. duk ana samu a jiki hmm. to amma kuma kaman a rana kakan samu kaman ciniki nawa baba wani sa'in ina samun 500 biyar shida wani sa'in ran da kasuwa ta samu eh. ikan samu dubu daya. salamu alaikum alaikum salam kai yawa ga mu ma a wannan rufa eh, to gabatar da kanka to suna na mutari ibrahim to malam ciyaman din masu sai da karago na mu da lawan jango wato kai ne shugaban masu da karago shugaban masu da karago na karago to eh ga karagon ko na ga kala kala eh, ne kala kala ko kala ko manya eh kashi nan eh to ya harkan karagon yake to alhamdulillah harkan karago da ta kace mukan je mu so shi ne a wajen mata su ne sukan sayi gyada su je su soya shi su cire man gyadan su yi soya karago su kawo mana karagon mukan saya mukan sai da shi guda guda mukan kuma na kashi muna sai da shi gari muna sai da shi guda guda saboda akwai wanda suke akwai wanda suke zanga musu garin kwaki suke hada da su ganye wani ma yakan ci shi haka musamman kwalakwal haka akan ci shi haka eh to eh ah, kamar me wannan goruba ba eh, ga shi nan kala kala to eh. to na gama yana aunawa ne ko eh. yawa to ah, kun zo sayan shi wannan kwakwa manja ne mm. to me malaman take da shi ne ci ake ci ake to fasa da ke da baki ko kuma da wani da dutse da dutse ko daga ina daga yana kenan yi garzo sayan wannan kwakwa manja daga tashan durimi tashan durimi to za yi kai kamar tsaraba kenan masha Allah wa yara eh, yanzu wannan kamar nawa ne a hannunki naira hamsin naira hamsin to haka za ki ci ne ko kuma dai za ki aiki ah, ah, amfani suna na ah, ma kenan wallahi <laughs> yawa suna na yawa eh, eh, to ke eh, kuma fa wace ce sunan ki ni suna na Aisha ne Aisha don <laughs> suna ne fa to kin san wani abu ne yawa bana ma Aisha daga ina yake taho ne daga tashan dilimi tashan dilimi ba ku da shi ne a can shekun zoboci gaskiya ba mu da shi To, kin jima kina cin kwakwa manja? Eh. Ko kan ba ma 'ya'yanki ne? Muna ba da yara. Ma yara ko? Eh, Ɗarab. Sannu ku da hajiya. Yawa. Ya ga kashin garin abakuru ko kuli-kuli ne? To, ga karago. To. To, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunanki? Sunana Hawa'u. Eh. Hawa'u daga ina? Hawa'u daga tirwin tirwin ah. anguwan Galadima. Yawwa ina sai da garin karago da man gyada mm-hmm. da karago mm-hmm. a kasuwar Mura. Haka ne. Layin kuma yan kauye ko? Layin yan kauye. Eh. in an zo neman ki dai in an zo nema na gani na anan hawa'u mai karago na kasuwar mura masha Allah Salamu alaikum yawa hajiya Hajiya za ta gabatar da kanta. Ni ne Hajiya ailuwa mai kuka. Da kubewa. Da daddawa. Kin hada komi? Na hada komi kayan miya. cinikin da yake cinikin da ya gasu don muna dan lallaba tukuda mu samu dan abin da za mu sa baki aka dai ajiya idan na tambaye ke nawa kike sai da mudun kuka mudun kuka ina sayar shi ɗari biyu ba ishirin haka dai muna lallaba mu samu talatin mu samu ishirin muna samu ɗan na ɓatarwa wannan da kakken kubewa ne wannan da kakken kubewa ne hmm. eh. to wai akwai irin kungiya din nan da ake yi domin a nemi tallafi ko bashi haka ya taimaka masu karamin karfi kuna sanar da wannan wala ko mun je ba sa ba mu sai mu yi magaji mu yi magaji shekara na mun gaji sai muka zauna kawai muna muna cuɗanya da yan uwa mu kawai wani su dan ba mu ba shi kawai mun sayar mu ba su dan kwaba sun ka sun sauke mana dan buhun kuka in mun sai mu dauki dan kwaba mu yi ce ba ne mu ko mu ba su uwar kudin su ma da na lura akwai kananan yan kasuwa waɗanda yake ba su san irin tallafi da gwamnati take barwa ba shin eh, ku ba ku wuce musu gaba ne domin su zuwa kungiyance su samu irin wannan tallafi to tallafi dai dai gurgudu dai kamar yadda kai magana a kusan yakan zo kuma yakan zo guraren wanda suke da rabo domin ko a baya lokacin da aka yi trader money masu kananan eh, jari eh, dubu goma goma wanda tallafi ne wanda mai girma vice president ya bayar a ta karkashin mai girma vice president da ya zo kasuwan nan kusan wannan layin suna daga cikin beneficiaries na wannan sannan a baya baya akwai lokacin da na samu labarin matar mai girma gwamna sanata balama makarin bauchi ta zo ta raba musu wani tallafi na musamman da wannan bayani da ita wannan yar kasuwa da shi ma shugaban muda lawal ya yi to muka kawo ga karshen wannan shiri na wannan mako na kasuwa a kai miki dole ni ne nako abdulwahab muhammad daga bauchi a najeriya